Hausawa Top TV tashar al'umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wata budurwa mai suna Fatima a jihar Sokoto ta rasa kafarta yayin da aka yanke mata kafar tata. Silar wato zana motoci da wasu ɗalibai suke yi wai da zimmanin murnar gama secondary school inda motar tasu ta kubce suka buge ta a kafa lamarin da ya jawo sai dai a yanke mata kafar. Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken wato rahoton da muke ɗauke da shi daga sakkwatan da kuma bidiyoyi da za mu sa muku. Abin tausayi sai ka zubarwa da wannan budurwa kyakkyawa kwalla saboda irin yadda wannan kaddara ta same ta amma kuma cikin ikon Allah ta ɗauki kaddarar da Allah ya ɗora mata du daga ta budurwa ce kyakkyawa son kowa ƙin wanda ya rasa an yanke mata kafa amma kwata-kwata kamar ba ita aka yi wannan abu ba. ga cikakken rahoton wani labari mai taɓa zuciya muke tafa da shi masu sauraron mu inda a satin nan ne wato batun wata ɗaliba da wasu matasa 'yan makaranta suke wato murnar gama sakandiri sukun wato suke zana mota a sokoto inda suka yi mata sanadin zama gurguwa inda motar da suke tukawa suke wasa da ita a kan titi wato ta kwace ta yi ciki da wannan budurwa mai suna fatima wato lamarin da ya janyo wato suka karya mata kafa bal wato inda lamarin da ya jawo kafar ta riga ta yi dameji take aka garzaya da ita fatiman asibiti sai dai ko da aka je asibitin kafar tata ta samu na ƙasar da ba za ta taɓa ɗoruwa ba sai dai a yanke wannan ƙafar. haka iyayenta suna ji suna gani da ita kanta fatiman wato suka sa hannu a ka suka fara kuka saboda 'yarsu ga ta kyakkyawa kuma son kowa ƙin wanda ya rasa ba na kasa a tare da ita amma wannan lamari ya janyo za a yanke mata ƙafa za ta koma gurguwa ta zama musaka an yi ta zuwa duba fatima babu shakka da addu'o'i da ƙarfafa mata gwiwa musamman wato ganin yadda wato ta ɗauki ƙaddarar wato wannan abu da aka yi mata inda kamar ba ma ita aka yi wa ba bayan yi mata wannan aiki na yanke kafar wato za ka ga fuskarta da annishuwa da farin ciki ta rungumi kardara ba ta zauna ta sa wato damuwa da kunci a ranta ba na ganin cewa duk budurwar da ta rasa wani sashi na jikinta to ta samu na ƙasar da maza ba za su so ta ba ga ta kyakkyawa sosai kuma ga ta wato in duk wanda ya ganta sai ya ce eh tabbas duk inda ake neman mace to fatima ta kai amma gashi an yanke mata kafa. Allah ba mu hankuri da kana'a da tawakkali da mai da al'amari zuwa gare ka don kana alhayyul qayyum allazi la yamutu Allah ubangiji ka tausaya mana Allah ka tausaya mana wannan bala'uka suna faruwa ne saboda ainihin wato rashin kyawawan shugabanci da bamu da Allah ka azurta mu shugabanni masu adalci masu tausayi masu jin kai masu nufin mu da rahama masu kyautata muna mu kuka kore mana yadda ga shugabannin mu rigima ta zabe da attahi Allah na ma'alanna ma'atalabihi minna bi rahmatika ya hayyu ya qayyum يا ذا الجلال والإكرام بذات فاتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Tuni Hauwa Mustapha Babura wannan matar da take shiga rajin kare haƙƙin wanda aka taɓa ta shiga cikin wannan lamarin kamar yadda ta saba. wato domin ganin an kwato wa ɗalibar mai suna fatima haƙƙinta na waɗanda suka jaza mata wannan tashin hankali game da wato ƙoƙarin gani ba ta shiga cikin halin kakanikayi ba sanadiyar wannan ibtila'i na yanke mata kafa inda a yanzu haka ma wato hawa har ta haɗa wato wata gidauniya don tallafa mata inda ake buƙatar dala dubu hamsin a wato gidauniyar ta wato yanar gizo da ake cewa profound media wato inda ake neman a taimakawa ita fatima domin tallafawa rayuwarta saboda wannan abu da ya same ta kada ya zama silar durkushewarta. ga abin da dai hajiya take faɗa. ga kaka hauwa mai komai da ruwanta in dai abu na talakawa ne cin zarafi ɗauka haƙƙin mutum danne wa mutum haƙƙinsa muna ciki wallahi tallahi Allah ya taimake mu kuma zai ci gaba da taimakon mu kuma mu da Allah muka dogara wannan bidiyo musamman ne akan yarinyar da aka jiwa ciwo wato a Sokoto I just finished speaking to her mother and na riga an gaya mun komai a yanzu ba abin da za ce because za mu bar hukuma ta yi aikinta suna hannun hukuma amma idan hukuma ta yi felin ta yi aikinta za mu shigo ciki kuma muna so mu ba da saƙo ba wani mai kuɗi da ya wuce ya biya haƙƙi da duk abin da ya dace mu jama'a ba za mu shiru ba za mu bari ba yarinya nan shekarar ta goma sha shida akan carelessness recklessness na wani dan shi yana ji shi ne ya je causing wannan accident we are going to stand by her side until justice is served thank you To jama'a alhamdulillahi Fatima tana da ƙarfin imani ga dukkan alama gashi dai an yanke mata ƙafa a dalilin hatsarin nan da wannan reckless driver ya yi ya janyo mata instantly her life is changed forever. No amount of money nothing will ever make up for a limp a rayuwa. Amma Allah ya ƙara mata imani, Allah Ubangiji ya mata jagora, Allah ya mai da wannan alkhairi a gare ki yarinyar nan. jama'a ku tashi tsaye ku canja rayuwar 'ya'yanku tun kafin dare ya muku nisa mu tashi tsaye mu sa yaran mu addu'a mu yi musu fada mu yi musu fada mu ja musu kunne duniyan nan is very short duniyan nan in ɗanka baka ja kunnen shi ba ya ji magana ka ya ka alkhairi ka yi asara Allah ya wa dukkan yara albarka Ubangiji Allah ya kaɗe mana fitina duk wannan fadan da muke yi soyayya ne da aminci. Fatima da alama yarinya ce mai imani. Masha Allah Allah! Last week abin nan ya faru gashi nan har ta tashi ana ana dan dogara da kafa. Amma inside ni na tabbata shi stone tana trying. Duk mai ƙauna annabi ya sa ta addu'a. Mai ƙaunar sallallahu alaihi wasallam ya sa 'ya'yanmu baki ɗaya addu'a. Allah ya bata lafiya. Wallahi mutane ai hattara. wallahi ai hattara kuma dole wannan ya zama koyi ga 'yan baya dole mu tashi tsaye mu yaƙi irin wannan abubuwan da suke ɓata mana al'umma ba za mu zauna muna kallon al'ummar mu ta lala. babu shakka kamar yadda kuka kalli wannan lamari abu ne abin tausayi wanda ya faru da wannan budurwa mai suna fatima dama haka hausawa ke cewa duk wanda bai mutu ba to fa ba a ga mai masa halittarsa ba Allah sarki Fatima A rayuwarta kwata-kwata ba ta taɓa tunanin za ta iya gamuwa da irin wannan ibtila'i da zai jawo ta rasa kafarta ba a rayuwarta. Sai gashi cikin ikon Allah ta rasa babi guda ɗaya na kafarta a jikinta. Kamar yadda kuka ganta Fatima kyakkyawar budurwa ce son kowa ƙin wanda ya rasa. Babu shakka duk wanda ya ga Fatima ya san cewar ta kai budurwa. amma kuma gashi an zo wato ta haɗu da wannan ibtila'i sakamakon wancan wato abu da yaran nan suka yi kamar yadda muka sani dama yawanci 'ya'yan masu hali idan sun gama karatu ko dai suna wani shagari sukan hada wato abin da ake kiransa da stone su fito su ta wasa da motoci inda wannan abin ya faru ne a jihar sokoto sakamakon gama makaranta da waɗannan yara suka yi inda suka ɗauko motar iyayensu suka zo suna wasa sosai akan wato titi inda motar ta kwace ta zo ta bugi Fatima har ta yi sanadiyar zamar da ita gurguwa. A dangane da wannan zami kira ga iyaye masu kuɗi waɗanda suke da 'ya'ya wanda suke ɗaukan motoci sukan fito suna yin irin wannan stone. Ya kamata ku dakatar da 'ya'yanku don kar soyuwar zuciyarku na 'ya'yanku su samu farin ciki ko kuma ku jazawa 'ya'yan talaka baƙin ciki a cikin zuciyarsu. Zai yi wuya kaga an fito an yi irin wannan stone ɗin baka ga an kashe wani ba ko an raunata wani inda babu shakka ko a kwanakin baya a jihar Kano a hawan Nasarawa an sami irin wannan tangardar wato inda wato wata mota ta kwace ta bugi wasu ta sanadiyar yin kisa wato kuma duka akan wannan stand din wanda wanda yayi abin ya gudu ba a ganshi ba daga baya an ganshi ko ba a ganshi ba dai ba dai mu ƙara jin al'amarin ba babu shakka ya kamata a ce kowa ya kansa karatun ta nutsu idan gama makaranta kai ko wani abin farin ciki ya same ka bai kamata ka fito ka yi irin farin cikin da zai sanya wasu bakin ciki ba domin babu shakka wannan abu da ya samu fatima ya jefa ta cikin wata rayuwa ba don allah ya sa fatima mai ranguma kaddara ba ce kamar yadda kuka ganta da wata ce wallahi allah har watan nan ya fita kawai sai dai ta ringa kuka saboda yanda aka mai da ita an maida ita wani babi na rayuwarta wanda bata taba tunanin za ta shige shi ba duk wanda aka ce yau yana da kafa biyu yana tafiya duk inda zai je musamman ma budurwa wadda ta cika budurwa tana ji da cewa e ta cika 'yan mata a maida ita gurguwa haka wani irin bakin ciki za ta shiga a rayuwarta amma da ke Allah Allah ne akwai kaddara da wasu suke karba wasu kuma za ka ga sa karba amma Fatima alhamdulillahi yarinya ce mai karɓar ƙaddarar da Allah ya ɗora mata wanda a yanzu dai babu shakka tana nan cikin wato faran-faran da fuskarta wato cike da annishuwa kamar ba ita ce wannan abu ya faru da ita ba. To daga nan muna yi wa Fatima addu'ar Allah ya ƙara mata tawakkali kuma Allah ya ba ta lafiya a dangane da wannan lamari da ya same ta kuma Allah ya sa wannan abu ya zamo kafara a gare ta kuma ya zamo babun buduwar arzikinta da wasu wato al'amura a rayuwarta na ci gabanta. To masu me za ku ci gani da wannan rahoton mu gode.